والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه بإحسان الى يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، من أجل باب والقراءة تعرفه. يعني القرآن يا حلقة. أظن أن القراءة آه، سبيل شر الإنسان دي طريقة وهو في قرار لنا هلتا أما بشرطة أحدها أن يكون بالدهان والضرائب وهو يظن بكبي دينار يعطي أجرها yanzu a nan tun da babu dinar ya fi azurfa a ba mutum kuɗi ya bai abin nan na naira kuma ba yiwa a baka a ba ta a kimar abubuwa a ce kidan ka sayar ka yi a jinnan da shi domin sun gane da al'adda audul mu kida ko ta irin aunawa wato ba a ba mutum wurin ba kayan sayarwa a ce ka tafi kai ka faifi da su domin ba san abin da an ka ba ka ba ka gane eh? Eh, yana ya ka sayar ya kasa kuma yana ya ka sauya shi a ce kaga sai abin da ake iya dogara a kansa a ce ka ba da ka gane mai kyau a awwal wanda yake yana yi a sayar da shi da wani ba iya sayar da duka yanzu kan intelligence na haka da karatun ka kaga zai abin mutum ga addini ana mai kima kaga yanzu an mai kima da an an ce don miliyan kaza an kawo abin nan asa cikin banki ana rarraba muku su a bankin din ma'aikata ne kamar malaman makaranta ciki ake biyan su abinda a cikin ƙasa shi ne ake raba ma mutane ko in ka ce ka wannan hukunci na da abin nan yana yiwa a ha ga da abin nan shi yana cikin wannan eh ai wata fahimtar wannan shi ne shi ne da wuya ma wata fahimtar wannan wata yanzu cikin duniyar shi da wuya don haka wata mutane suka sa kansu cikin wahala wannan riba ne wannan riba sun karshe inda za su tsaya ka ce riba ne sannan kuma ka rubuta cek ka kai kuma baka sanar da za ka bani ba ka gane ko yana da wani ganewa amma shi yana ganin a haƙura a tunda akwai rikici to ka haƙura kai yaya ka ajiye ne a can ta eh, to ra'ayin shi yake ba a ah, ah, ah, ne kai eh, ai ka tambaye shi abin ya wuce nan Eh, kuma bai yiwa wato ko da ta ce ya ya ce ba ta san da za ka yi ba mai ke faɗa haka ni na ce karatu ba shi ne ne ne alhamdulillah abin ya mun ba na muna yi da shi an rasa inda za a sa to a guje ma wannan abu shi ya ayi ya to domin da aikin da mutane ma'aikatan gwamnati ne ya ke raga abincin kasa. su kuma ainihin wannan na kuɗi suna bayar a yankoki to za a ɗauke su su masu zamuni ne ga wanda yake yin ainihin kusanci da shi ko ko za a ɗauke su a su suna an za suna bayan da ke iya raba yake eh, amma da za a iya wani abu ba ta da shi tun da farko in an baka ce an baka kaza akan kaza ranar adin nan ka biya ko ka kara ko ba kara ba babu kari wato mu fita daga na jahiliya to da ya yi kyau yana bayani wani ya gama amma a ce wata duk in baka tsara in baka biya ba ba tsari in ba to kaga ni fado eh, ba a ce za a yanka gaba da a ce to a kan ka mun ka ba ka ga shi ke nan ko ni yawan sai an yanka kuma idan yin zaman an kai haka an kai wannan lokaci mutum kun bai da kuɗi shi ke nan ana na ana bin kashi

a insharan yana yawa abin nan muna tafi ga eh, abin nan caca eh? ko an yi irin wannan ne za a faɗa sai ka iske irin wannan ma yi islamic bank din domin in an ce islamic bank wato ai banki ne ba za a ba kowa ba sai kai irin ku masu wayo ku ne za a ba ku sai ku yi abin nan ku yi kwangila ku da rabi banki da rabi talaka bai da ka gani to akwai eh, wato talaka an batse shi kenan bai san inda zake ba hmm? eh, ya samu eh, aiki na lebaranci ba a ah, shi ɗaya ne hmm. kaddara yanzu za ka aje kudi a gida sai aka tawa aka ce an canza kudi ya za ka yi ƙararci ka fara canza abin za a na a biya ka Allah ya ma. Eh. Ina tambaya tambayar da wani ya magana game da kai amma ko ni na kuma sani ba ko yi to menene ya je gari wai azare eh. a'a ban tafi azare ba amma na tafi bauchi eh, eh, ban tafi azare ba na dai so in tafi gambe don yi musu gaisuwa amma da lura ta hana ni dare yayi dare yayi Eh. wajen kasuwanci an ce a yi mutum wanda yake iya kasuwanci a bashi nashi fito mai tsoka fiye da wani bai iya ba eh. to ba mu sanin da malaye na arab bank na arab na islamic bank har yace masu ayo za ba su so malaye haya eh. ya nuna ya kowa sanin <laughs> <laughs>

da ke da abin da ke abu kaza ni sallah abu kaza ni sallah ya kama da kuma da dukiya da ke kai wani abu a duk da na eh. ba abu kuma da wannan magana a ne ba gurare da yawa ake wannan mutu eh. na samu kuma a azar ana yi eh. na samu aboki ana yi na samu kuma duk da kina san ana yi to sai da gurare da yawa ana mutu kan wannan abubuwa ka gani yanzu abin nan ga waɗannan 'yan siyasa da sallah ce sun ka bari sun kai yadda suka tsare haddodin abin nan shugabanci na suna nan suna yi a shekara kenan domin ita abin a sallah haƙƙin mutum haƙƙin Allah ce kawai ko da yake wato in ka diba abubuwa a kanta suke kamar yanzu misalin ka ce da sallah da da alwala da sallah da alwala wahi sai da alwala ko da ake ganin ta kamar mai sauki domin sallah akan ta take in babu ta abin da babu abin da to kaga sallah amfanin ta kullum ta tsora tunatar da kai ga waɗannan manyan abubuwa waɗanda ka ne na rayuwa da Allah na nan tare da kai kar kai ce amana ka gane mm, wato shi ne muhimmancin ta wato abu ne wanda yake bance ka kai ɗai don ya tunatar da kai manyan abubuwa ka so hali amma idan sallah ta yi rauni kace abin nan ka roƙi Allah ya gafarta ma zai gafarta ma ba sai ka tafi ga wani ka neme shi gafara ba amma abin da ya shahi ciniki fa sai an ganka gidan wani

da saurara jama'a ya mashi bayanin hujjoji na dumbar rike mu duka wato idan mutane in ba ka taba musu inda suke iya ganewa ba kamar yanzu misali mai cewa in mutum ya karanta salatul fatih yana da ladar annabi saba'in to kaga wannan mutum bai gane ma'ana abin na yi magana da wani malami yana cewa wato wanda ya tafi sinima wato ba shi ganin annabi wato sai dai in ya tafi maka sau bakwai da sannan a nuna masa shi shuwayya cikin magana kuma sai ya ce wai ayat annabi zai tauye wuce nan kamar iska ba gan shi ba ashe kaga wannan mutum bai san bai iya kaddara abin nan ko da yake wato a lokacin nan yana dattijo kuma yana cikin malaman mutane kaga bai san abin da yake yi ba amma in ka ce yanzu in ka kan salatul fati ka daidai da baban ka saba'in eh? Eh? kaddara yanzu abin nan mutum ya ce in mutum ya karanta salatul fatih ya hitar akwai zazzau a cikin um, birnin zaria za ku bari ya hito ai za ku kashe shi ko ba ka san sarkin garin ku an ka ce ga wani ya ya musulunta ya karanta salatul fatih ya hi su ko ba ka san shi za ka yi faɗa ku diba wannan dan misali ne dan kaɗan. ai da ya ya kare ka gane to madalla ya kamata ko wani kan wani abu wanda za a yi a ba mutane bayani game da zakka wanda mutane sun ɗauka ko zakka me yasa ake kan ce akan ce kakan ba da bayani cewa ruwa

amma abin nan naira ka san lokacin da ni kaina na san lokacin da nake sayan buhu na shinkafa sule biyar buhu guda a ke a waɗannan ba zinariya ba ne kuma na san a nan garin wata buhu da shinkafa fan biyar kuma ba irin buhu yan ƙanana ba wata manyan buhuhuwa kuma daga bisa ake kawo wato transport da komai din a ciki fan biyar ake kawo muna kai muna gidajen mu ajiye wanda yake irin waɗannan ƙanana zai uku ko hudu ka gane ashe kenan waɗannan takardu ne na ƙaddara wawaye don wawaye an kai su jama'a kaga eh kana rike da su sai eh, kana rike da komi amma ba ka rike da komi aini rashin ma ya samu ka da mana ka wanda ko da zadon la aini eh, wato saboda ka kullum inda ai kima ne sil'a ce ta ciniki wato in ka yi noma zina in ka yi noma azur in hatsi sun ka kai sa'i ɗari uku za ka yi da zakka haka nan idan ka kana da abin nan zinariya ta kai dinari 20 za ka da zakka in kana da azurfa ta kai dirhami mai tan za ka da zakka bayan haka nan kayan riguna tumine ba su da zakka sai sun zan na fatauci dukiyar fatauci akwai zakka cikin ta ka gane akwai mai naira guda wadda ba ta fatauci ba kana riga don sawa eh, ko eh, kana kirgida don sawa kana mota don shiga amma kana kana naira don don wani abu don ado kawai ba don fatauci ba babu ko saboda haka sai kenan abin nan in kimar ta ta kai abin nan dinari 20 in kimar ta ta kai dinari 20 kuma ya shekar ga hannunka ba hidda zakka ba sai ka hidda zakka kimar nan ta kan canza kun gani akwai abin nan malaman sa'udiyya suna ganin eh, da na ah, abin nan um, um, eh, riyaloli waɗannan na takarda su ne matsayin waɗancan muke musu a'a yanzu in mutum na da riyal na azurfa daidai yake da wannan riyal ya a'a a kasuwa ya kai eh, abin nan riyal hamsin a kasuwa ka ba da riyal kerere na azurfa a baka riyal hamsin takarda ke ta kun gani wato abin nan yadda yake gare ku riyal talatin da shidda su a daidai da birhami ne tan ga nauyinsu can da lokacin da ana amfani da waɗannan da rahim duk wanda adda talatin da shidda sun ka shekara sai ya shidda zakka suna daidai da dirhami ne tan yanzu waɗannan riyaloli na takarda in ka tafi cikin hotel kakkar kumallo sai ake ce ka kawo abin nan ka kawo kwan hudu fiye da bir abin nan talatin da shida in mutum na da waɗannan an azurfa kerara za a ce kawo kakar kumallo a'a har yanzu in kacce za ka sai da su sun kai misali jini ko yanzu in kada da dinari ishirin kowa garin nan sai ya ce eh, akwai dinari a gidan wani kun ga ne ko to ma da ba sun yarda ya za su to domin abin nan ga ai kana iya tabawa kamar kana taba ka ji ana kuma ba ruwa ta ruwa wanda ake ci ake ce mai bada wato babu irin sa illa kawai ina ta na faruhi ne don in samu sauki ga abin ga cikin askari cikin askari yana cewa fulus kudin da an kai da nuhas gaci ko wani abin nan tagulla an ce mutaruhi ne a yi riba gare su ko eh? makaruhi ne su ne kada ya da su a yi da su kaga suna iya wani abu ta ne ake da su eh. amma ya ba da ba eh. ko da na ya ta ka makaruhi ka huta domin ni ka ba shi in ka ce za ka auna domin duk abin da ake auna illa abin da ake addari ba awo ko um, um, wazni ko awo zakka ko um, nauyi to eh, abin nan in ka bani abin nan in ka eh, yan murtala za ka biya ni ni sunan ta wancan guda na guda guda مشوري كلام تبعي مشوري هذا أولا اه اشك يا رب اشك اشك ايه ما فضي بقى كان باين كشي وتا هكا من مرسلا da kuma makoli biyar wannan wannan wannan na na na na ba da bashi da ruwa eh to aya yanzu idan waɗannan ka auna ka sayar da takardun najeriya da na niger an ka baka da yawa akwai daga nan babu da an sami a nan kudin niger zinariya ko azurfa da kudin najeriya abin nan eh, eh, eh, zinariya ko azurfa za ka yi musanya ya za ka yi a shekarun ki adda ba.

ka gane ko to tun da ya an ce ga dalili kala ya kawo dalili dalili haka yi ke nan wannan wannan suna cewa a ba akwai yaudara ciki Ah, domin ah, um, ba an ce abin da azunubi abin da yake ba ka son a gani ba kana son a ga kana haka nan ba za akwai yaudara ciki ba wayayya ce ka ya sani ka sani ba eh, cuta ne ko ba haka ba wahalan banki hmm. yasa suke caji haka ah, to wannan wahalar abin nan banki in mutum ya caji wannan kuma caji kenan da fan dubu da fan da da naira goma duk ɗaya suke don duk tsayi guda ne eh, kamar mutum ya tafi raba ma magada eh, gado wani yana da ragi wani yana da su wani yana da rubu'i in ka raba duk daidai za su biya ka don aiki guda ka yi haka ne nan ba ke nan da gaskiya ba ka gane ba kamar yanzu misalin kana da gona da kai da wani abokin tare ka da wani abin nan kai kana da ɗaya bisa biyu guda na ɗaya bisa uku guda na ɗaya bisa shidda ka ga ba aka sa shidda kai ka ɗauki uku shi ya ɗauki wannan ɗauki biyu wannan ɗauki guda haka ne ko ba haka ba ku ce in ce in tsaga muku to zan ce ku biya ni aikin da zan yi in ni sai ni tsaga wato abin da za ka bani shi zai bani shi kuma mutum zai bani don da aiki na guda a to amma na ka daidai ne amma to ai shi ne su mai naira dubu sai yake a bashi abin tan fatan sannan mai naira goma kuma tan fatan amma duk tsayi guda ka gani eh, to

muna wannan shan ne wahalan wato shi baya goyi wahalan ne baya yawa da in yace abin ne in yarda saboda wahala da shi kenan me yasa ba zai ci wani bai bashi wahalan ya biya shi wahalan ya game kuma da wannan da fanni in hmm. ka misali mutum na sai da abu naira naira goma hmm. sai ya ce to tsohon kuɗi ne naira goma sha biyar amma in sabo ne kuma naira Goma shi ya yi hmm. to in ka in kana so ɗauke ba ka so tafi a ah, ya fi ƙiri

to in kunshe su ba haka nan abin in ya kai rana wata ban banki ba wallan ma yake so kai kuma mutum ne karɓa da shi da ne ne ya ki karɓa kuma ya legal din da wato abin nan eh, yana da wuya kai an kai alƙali ne an kace ka kai kai shari'a yana da wuya kwarai abin rubuta dokar mu gani ba kai dai an yi don a zauna lafiya a yi kokari kada mutane kawai ban tsoro da bani ka ga wa'azi ga abin nan ga addini ai um, abin nan asar da ake wa'azi da su daban waɗanda za ci da su daban ko ba haka ba domin an ce kenan ba za a yi ba wasu su rike da kira ni ko mu sai da komi na sai sai an gama canji sai eh, shi ne ashe kenan tsoratarwa ne tsoratarwa wanda yake kuma tare da yawa zai sauƙaƙar da abubuwa amma ya an ta wanka ce kai shari'a sai ka rufe makamin hmm. Eh.

ne ji an ce abin nan abubuwan da sun aikin a to ai ka ga ba ba ba ne da ya fadi kenan eh ai ba ka kenan sun fadi kenan da ya san da ya shigo ai ita yana damuwa ba da

ka gani amma da yake makaranta ce kaga wannan akwai wani akwai wata falaya ban yadda yake ta wuce ta ta jam'i ma haka mutalla eh. wani gurgu an ana ina yin jam'i aka faɗe ce idan yana tsaye sai da ba hannun ka a jikin bango ana tafiya da shi ana tsaye. to babu lafi domin bai iya tsayi sai ya abin nan an ce ɗin mutum na iya tsayi istiqlalan ba ya halatta ya dogara tun da ya dogara ya dogara ta zai yanzu ya dogara don in bai haka nan ba haɗuwa zai yi a ba zai ya zaune ba tun da yana iya dogara akrama kallon nan game da wajen dangi na mutum hmm. da akwai waɗanda aka ce ya halatta mutum ya aura da waɗanda bai halatta mutum ya aura ba hmm. nan kamar da ba da bai halatta mutum. da kana da baffa wan uba ko kanin uba eh. yana da diya eh. sai ka aura <laughs> na wajen uwa kuma ba hmm? haka nan eh, uwa in tana da diya sai ka aura eh amma ita kanin uwa ba ta auren ta ko kanin uba kana auren ta ah. amma ƴaƴansu ba to da misali an karama sallama ina da yar babba sai ita kuma yarta ba ina iya auren ka aure ta balle yarta aure <laughs> na ga ita ina iya eh, wato ga inda abu ya kara nisa duk halacci ya kara yawa kenan su ya'yan babba suna jama'a daga kan ƴaƴan su ƴaƴan babba har abin da ya da da halibin su da sun ka haramta amma abin da ya fita daga gare su shi kenan yana ƙara nisa yana ƙara halin ka gane eh. to a kwanakin ba akar makalla an yi an yi wani karatu nan da malam ya yi wani bayani game da abun da mata ke sha ya sa su kiba mm, an ce abin na makaruhi ne makaruhi mm. har malam ya faɗi abun ko da yake na mai

Eh. to a kan matsala hmm. game da wajen kabbarori cikin sallah hmm. eh, eh, game da kabbarori wajen sallah akwai wasu ko kuma ce wani da muka ji yana maimakon ya ce allahu akbar sai ya ce allahu akbar nan ya sallar shi take ya ce akbar Allahu akbar a bai yi kabbara ba ke eh? eh wato ko aki bare ke cewa a kawai a to in dai cikin zuci ne bai harke bai yi magana ba babu sallah domin tilas ne karatun qur'ani ko waɗannan kabbarori da ake yi na sallah tilan na sai harshe ya motsa ko da ba ji karancin asirtawa harshe ya motsa amma wanda yake bai motsa bai gudanar da abin cikin zuciyar shi ɗari to bai yi ba sai wanda yake rashin lafiya ya kai har harshen sa bai iya motsi to wannan in ya gudanar da shi cikin zuciyar shi ya yi to nan da liman ne a eh, akara lafi misali ba daidai bane ba gare shi ma ya daukaka duka eh kore don haka ake ce Allahu akbar don haka ake daure wannan karshe don sauti yayi nisa

a السنة والمبتدئات yace ya gani a ciki an ce ina mata zo da ikama mutum ba zai iya kokarin ina an ce hayya ala salawa mutum zai iya ce hayya ala salah a'a wata cewa aka yi wata da kiran sallah da kiran sallah da ikama duka dai wato mutum zai yi koyon mai kiran sallah har zuwa iyakar abin nan shahada ta yi amma ya baddala hayya ala salat da hayya ala fala da la hawla wala quwwata illa billah as-salatu khairun min an-nawm da la shida نطقت وصدقت ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يفرجكم يجي wannan shi ne a cikin littattafai bayan haka nan kai shi addu'a shi ne bayanin da ne mai gane shi a ya gani a wannan littafi a wajen kada ya kama mutum ma ce ma hayi da salati na iya faɗan haka ko ma hayi a ciki halin da ne shi ma ce to ya kawo mu gani ya kawo mu gani mm, don ilimi yawa gare shi mm. eh na wani da yana kiran sallah yana faɗin cewa ashhadu anna da rasulullah sai mai magana sai ya ce mini ayi suna ne ah, sarkin arna ya taho nan gajena sarkin annan ikari eh, ya ce ya ya gani na ce to ma da na gode ina kiran su zuwa ga musulunci don yin musulunta ikara ba ba ikari ba ikara in ya musulunta da mutanen gidansa wato da abin nan mutanen garinsa duka da su musulunta ya ah, to shi dai ya yarda ya ne su eh, ya ba mu amma shi yana nan ta kwana kuma shi ya ji an ce duk wanda bai ambaci sunan shi ba bai shiga aljanna ne a ya nan to akwai wani liman wanda sun taɓa tare sai ce anna muhammadu rasulullah anna ko sunan shi adda

to wato a yayin da ya koya da ko an je ko eh ba abin nan ba shi kira'i ba amma kuma wani lokacin yana kana kun ba da shin mutane ka yarda ne in baka yarda ba ta yi ne sa maka na tambayar mai tambaya na tafi da muka ainihin ah, hadisin da aka yi bayani cewa ko sanda za a fara tambaya a ranar lafiya kalmar shahada an kace da a tambaya in ta yi kyawu mutum zai wuce ko ya dade wani wuri wa akwai hadisi da yake ta awwal ma yuhasu bihi ah, nasu yawmal qiyamah afala hmm. to in mutum ya ya ya abin ya shige ta kaga abin a haƙƙi ne na Allah tsakaninka da Allah ɗaya ko kaga ya nuna muhimmancin ta domin ita ce tunatar da kai da saura amma idan ka tafi da haƙoƙin wani inda za a ce da hassan ne a bashi a magana ba hmm. game da wajen sami Allahu liman hamida nan sai liman hamida liman hamida hmm. nan sai ya kasance ladani da bai karasawa liman hamida eh, eh, eh, Allahumma rabbana wa lakal hamd to sai ya kasance ladanin bai karasawa ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd to don haka ake yin kalkala domin dali da dal da ka da ta da ba in ba ya kalkal da jin in waɗannan in ba ya kalkala ba suna yi wasu faɗi ya faɗa gare su da harshe don haka ake sa wata nimra wasu su yi fataha wasu su yi kasara wasu su yi suraba da ka da ta wasali sama da ka da ta wasali sama da ba da jin da dal ta ya mala in mutum na yin haka nan da yi kure ba haka abin haka an ka ciro ko game da don nan koyon harshe ba ba dubara ba ne da kaji ana fada ka gane shi daya hujja na ji laraba na fada a ta wannan rubutu sun ka gani kawai sun kai rabbana wa lakal hamdu nan game da ya kara wawo shi game da raka'atul sujud in mutum ya ci wannan na tambaya ne da aka yi bayanin cewa ba a yin addu'a bayan tahiya nan ana nufin na yin aka zo wajen su lahu shi ke eh ga tahiya ta farko ko kuma ga tahiya ta raka'atul sujud amma ga tahiya ta karshe wanda yake daggare ta sai sallama to ana yin salati sunna ne ko mutabi sannan ayi addu'a mustahabi sannan ake assalamu alaikum farillah sai ne wannan kuma ina ganin ta shafi malam jidda ne da hmm. yana cewa game da alkawarin da malam jidda ya yi a nan kwanakin baya cewa zai kawo mana maye da yan tauri hmm, ba shi har yanzu bai kawo ba kuma ya je ya dawo bai zo da su ana jama'a ba eh, ji ba malam jidda

musaka wata idan mutum na da gona na itace ya sa wani shayar da ruwa bisa ga shi da wani abu na 'ya'yan itace kuma mai gona da wani abu na 'ya'yan itace wannan ya halatta galibi bai kai aukuwa gare mu nan ba domin ba mu dogara ga shayarwa ba mun dogara ga ruwan sama mu karanta sharhin sharhin ba na lambu eh? ba sai na ita kawai ba ba sai na ita kawai ita ce ah, wato wannan kenan har ga lambu zai shiga wato almufa'ala allati takunu min alwahid in an ce mufa'ala ga larabci in an ce darabahu ya doke shi amma in an ce darabahu wata ma'ana shi ai dokayya da shi kun gane qatalahu ya kashe shi qatalahu ya kashe shi ne da ya yaki da shi ke fa'ala fa'ala wato janibi biyu kuwa amma wannan ko da an ce musaqati ba irin abin nan ba ba ya shaye ne da shi ba ba shi ɗauka to ko da yake wato da yana nuna wa jehe biyu ta jehe guda ne ya kila na safara wa afahu Allah Allah ya sauƙaƙe masa kun ga ba ce ake ya ce Allah ya sauƙaƙe ma Allah shi ko Allah ya sauƙaƙe masa ba wa ma'ana hu istilahan an yarfa ar-rajulu karamahu wato abinda shi mutum ya ba da itacen inabinsa aw haida na khalifa ko gonan da sa masalan liman ya kafihi al-qiyam bima taji ilayhi ga wanda ke isan masa ya tsayu da abinda wannan gona ke bukata min sakai na shayarwa wal amali da aiki ala anna ma ad'ama Allah min ha bainakuma na cewa wato abin da Allah ya bayar na 'ya'yan itacen gonan yana tsakanin su nisfain wannan da rabi wannan da rabi aw ala juz'in ma'lum min samar ko ko wani juz'i sananne ka sulusin wa in ko a ce kai duka da dai bisa uku kai da da dai bisa hudu kun gane shi to hukuncin wannan ana haja isa halan ne lima fi sahihaini anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ala khaybar ala shatani ma ya kharij minha annabi ya yi wannan mu'amala da mutanen khaybar wannan cewa wato gonakin su da da musulunci ya amshe wato su yi aiki duk abin da sun ka samu su addarabi rabi auzari in ko shuka min samarin auzari wa hiya mustasnat min al-mukhabara wato wannan an toge ta daga wani abu da an ka hana wanda ake ce muhabara wa huwa kira'ul bi ma ya kharju minha wato <coughs> ah, abin nan hayar ƙasa da abin da ke fita daga gare ta ba a hayar ƙasa da abin da ke fita daga gare ta ba ka cewa bari in noma in ba ka dane goma ko ko in ba ka dane kaza kun fahimta ko shi ake ce muhabara an hana wannan wato kenan ban da wannan ka'ida ita an fi da ita wa min albay wa min bai'is samar wal ijarati biha qabla tibiya kuma akwai wata ka'ida da an ka hana wajen ciniki ka sayar da 'ya'yan itace gabanin su nina ah, ko kuma ka yi ijara a yi ma wani aiki a ka ba da wasu 'ya'yan itace waɗanda yake tun da nina ba sannan kuma ba ta yawan su ba kun gane in an diba ai ba sani ba za su yi ta ba za su yi ta ba wato asali ka'ida wannan abu bai halarta ba amma saboda laluran mutane gare shi shari'a ta yarda kun gane ko to yana ne kaula wujudi a gabanin samun ma ya itace wa min al-ijarati bil kuma an hidda wannan ka'ida an toge ta daga ijara da abin da ba sani ba domin ina ce ka taukai min aiki zan ba ka rabin 'ya'yan itacen gonan nan na san ko za su yi kun ga akwai abin nan an yi ijara da abin da ba sani ba asali a ce wannan bai halatta ba kun gane ko to wala ha shurudun ita wannan musaqati tana da sharuɗa minha al ni. wato a san mai gonan da mai aikin ba su ne masu eh, kullin cinikin ba wa yi sarar fihi ma ahaliyatul ijara wato kowane su sharaɗinsa ya zan yana da hankali kuma shi a rike da kansa ba wanda yake ana rike da dukiyarsa ba wa min ha an kuna bi labzi saqaitu ayi amfani da zan shayar ba fala ta aqidu bi amaltuka ba shi yawa ce ta kai min aiki in ba ka kaza sai dai shayarwa domin shayarwa ita ce lalura ke sa mutum yana bukatar mai tsare mai gona ya shayar da su kun gane shi eh. hmm. ba ta da kyau ka san ya gallar hmm. to sannan kirayen ƙasa ne da abin da eh, dama dama da ka ce na baka gonan nan ka yi noma ka bani dane biyar to sai ka ce galla wanda yake yana nasa zan dame ɗaya yana nasa zan mai biyu yana yi wa zan dame uku eh, kaga babu ka abin ya shi muni wannan da girman gonan ne da ina amfani da shi an kaddara ka girman gonan da me na zai kawo ma yana yiwa bare ya kawo ma uku ya kawo ma hudu kuma jibiya ka wani abin shekara kama biyu ah, a muke kenan abin nan wato akadi ne wanda bai halatta ba abin da ya kamata a yi kira'in gona wato ka ba ba ka ba ni ka noma hmm? eh a ah, ai wato gona an ka ba su eh, ne ba su gida ka yi kira'i ka shiga ka zauna ba ka an san gama ba a ah, ka wannan noman za ka yi Eh, sai dai zikira'in gona in ba tabbatar dina kamar nan yana yiwuwa babu wani ƙairi domin ruwan sama ake yi amma kamar misalin masar kaga sai gona ruwa ya shiga sannan wato a dina aka zai tabbata wannan wato kamar da rani zo daga wani wuri a eh. sannan kuma ba kan yawan su ba سنجاني نعم بيبا أبا سنجا ذاتي تارة ذاتي تارة ذاتي أفضي قائدة أم أبو دا حلق كذا أما تقول للنور المتامي جديشي شريعة تارة سنجاني كن سنجاني وقبل الجيدة أقباني ساهم ما رأيك أشبه ومن الإجارة بالمشكلة كما أنت هدى ومن قائدة أنت هدى إجارة بعدين نبعثني بقى domin in na ce ka ɗaukar min aiki zan ba ka rabin ƴaƴan itacen gonan nan na san komai za ka yi kun ga akwai abin nan an yi ijara da abin da ba sani ba a asali a ce wannan bai halatta ba kun gane ko to wala ha shurudin ita wannan musaqati tana da sharuɗa minha al-aqidani wato a san mai gonan da mai aikin ba su ne masu kullum cinikin ba ya yi sharad fihi ma ahaliyatul ijara wato kowannen su sharaɗinsa ya zan yana da hankali kuma shi a rike da kansa ba wanda yake ana rike da dukiyarsa ba wani ha an ta kuna biladu sa kaiti a yi amfani da zan shawar ba fala ta aƙidu bi ba su yi a ce ta hukai mun aiki in ba ka kaza sai dai shawarwa domin shawarwa ita ce da lura ke sa mutum yana bukatar mai tsare na gona ya shawar da kun gane shi eh. ba ta da kyau ta san yasa gallar hmm. to zan da kirayen kafa ne da abin eh, da dama dama da ka ce na ba ka gonan nan kai noma ka ba ni dani biyar da sai ka ce galla wanda yake yana wata zallan ya ba na wata zallan ya biyu yana yawa ganin uku eh, ka ga babu biya ka abin ya fi muni wannan an kaddara girman gonan da ne ne zai kawo ma yana yi wa bara ya kawo ma uku ya kawo ma hudu kuma jibi ya kawo wani abin shekara kawo ma biyu a ce ka fi kenan na jinnan wato akadi ne wanda bai halatta ba abin da ya kamata a yi kira'in gona wato kaza ba kaza ne ka noma hmm? Eh a ai wato gona an ka ba ki in da gida kai kira'i kai shiga ka gona ba ka fi an san da manza ya ce wannan mu za ka yi ah, sai dai da sira'in gona in ba tabbata abin da kaban nan yana yiwuwa babu wani ƙaidi domin ruwan sama ake yi amma kamar misalin masar ka ga kai gona ruwa ya shiga sannan wato abin nan aka zai tabbata kamar da rani daga wani wuri a gidan mu ne eh. zambe da dabar su rika yi abin nan suna ba su wani abu kai to in dai an yi abin duk ba ya halatta mukabara ne ni suke baka ni kake su baka a ni ma ina da abin nan gona wani abin nan na yi amma ni ban san ban samu komai ba sai dai na ta ga kali ta wannan da ake a da mm. wanda sai ka gyara fili da eka eka ka ce duk so ga abin da zai bada to wannan ya zai wannan ya daidai da shari'a in kana so ka hoga shi abin nan kira'in ka ba wannan ya yi to na da sai ko zai samu abin da ya amma sai wannan kuma nan dan sai an ba ka amfani ka sai ka amfani ko ka shuka ko ka shuka duk dai ka gane ko sai dai kuma a hukuma tana iya cewa tun da ka ci nonawa wato akwai wani aiki da ake ce ma ita sa mun wanda yake kamar aiki yan sanda ne idan ka bar gonin gidanka zai gori zai faɗi eh, ko katanga zai na ya ta faɗo a kan hanya ko ka bar abin nan dabbobin ka babu abinci ko a kama ka aina hukunci ko a sayar ko kuma ka bar gora mai kyawu ba ka noma a amce a sayar a ba ka kudin ka don ka kuɗi kasa ka gani wani aiki ne da ganin hukuma ko ban da kuɗi ko eh jalla ai haka ce ma'amala abinda azalla ga larabci larabci abinda sun ga gona na kakayi haya kira'i kaza ko kuma ina da naji ina ta tsafta nonon da na samu wannan duk ganda ne shi ne shi Allah rabbi shi amma na abin da yake yi ya kai kira'in kasa da abin da yake fitarwa shi an ganda kuma abin nan kuma ba kayyade ba da cewa ake ba kuma ba ka kan da mai biyar na gero ko na dawa to nan ba kayyade ba ko ba fa abin da za ka tuka ko ka tuka gobe ko ka tuka dawa ko da ka dole ne kana san ita gallan nan ba san ko ko na ba ce ba ba ne ya ta na san abin nan na san da yawa wasu mutane da sun kada suna cikin galla sun ga ah, wato in mutum ya rike gona shekara goma ya zama shi sai ya sai su dora da sun ka fara sanin wannan sai suka dora abin nan kara su ce gona nasu ne a kawo jayayya sai an tambaye sai an ce yana ba ni dalla ko wani shekara sai a ce sai ce a'a ba dalla nake ba shi ba zakka nake ba shi to an ce ba ya ta mun ka ba zakka sai <laughs> sai abu ya faɗi ku ba sai ce ka san goran ki yake nan mm. in ya fa aka nemo ko kai wanda ba da kyau amma gona na shi ne tun kana ba shi wani abu shi ba na su ne tun da ba wani abu wanda abu na kan kirri wanda aka sami ba na su ne don gallan nan in sun ce aika sati muke ba shi to to bane ba ka ba wani ko ko shi dai yake mutu zakka shi ma ba ya halatta inda ta yi ba a'a abin da an kace idan ka sai nagge eh, misali ko ka sai akuya mai nono kana ta ka kana sha sai duk yadda yana ya kai kirkin nan ba ta ce ne an ka walwale to in ka mayar da ita ba za a ce nonon da ka sha ka ka mayar da domin ya muƙabala abincin da ka ba ka dalla da ciyarwa na shi an ka daidaita kun gane mu ci gaba wato ana yin wannan musaka ta halatta fil usul wato ga abin gonaki kullum ƙasa da abin da ya faru da ƙasa shi ake ce asu dukiya wanda ƙasa ko abin da ya faru da ƙasa shi ake wato itace shi ake ce ma usuli alama tara da ya alaihi wato bisa ga abin da sun kai yadda sai cewa a kansa من الأجزاء ما ومن دغدي ومن دغدي كون دربي ومن دغدي سمسار صلاة أربعين وكل انت شرح انسا مغني وعطا بيته في الأسلكو الثابتتي وعطا الأسلية تبكتي ظاهر أدم آه، زواجها في دورها أدم دي بينا إن يا ذنبا قد أشع باعين وليس كذلك بل تسوق في الزرياء لا تدشوكا مثل ما يشوكا كالقصد كما يعيش ya shuka uh, kawa ya ce a shayar ko ya shuka albasa ce a shayar kai da kaza ni da kaza wal makafi ko kuma sauran kayan uh, abin nan da ake ci danye uh, hmm? bas da albasa bishirudin ahaduha ajazu rabbi zari an qiyam biha na farko abin da ke sa a halatta wannan shi mai gona ya riga ya shuka ya fara aiki ko rashin lafiya ya same shi ya zan bai iya karuwa da wannan aiki to nan yana iya neman wani ya to ka shiga ba in ya nan kai da rabi ni da rabi kun ga wato lalura ce wannan asali bai halatta ba amma saboda lalura mutane da irin waɗannan wato shari'a ta yarda sani hanaju an ya kafa alaihi al da tarke sakai shi zan wannan shuka da ya fara gyara abinsa in ya bari saboda rashin lafiyar da ya same shi wato zai mutu abin zai lalace to nan ya halatta ya shirya da wani ha an yi wuri min al'ardi shigar shukar ta riga ta fito ba kai za ka dai ka shuka abin da ka samu ka kawo masa dalla ba shukar ta riga ta yi ta in dai kawai tsare ta har ta girma shi ne ya rage kun gane Ha Allah ya bi wa salahuhu li'annahu idza wato kuma shigan minashi bata bayyana ba inda ya zan gonan sai da yi tudu an sa an fara samun tudu ciki nan kana iya sayarwa ka dusa kun gane ko wato idan za idan za ba sai uhala da yi rata ta hina idan a lokacin nan wato bai yi yawa yana halatta ka sayar kaga an huta da wannan abu da an hana kun gane ko yi idan lil musaqa wannan ha an yi saƙiya ala juz'in ma'alumin kuma a yi abin da musaƙa duka da juz'i sananne kai da rabin gona da abin da an ka samu ni da rabi ko kai da ɗaya bisa uku ni da biyu bisa uku ko kai da ɗaya bisa hudu ni da uku bisa hudu sawa'un kana kafiran ya ban mai yawa kafin sai ce kai da biyu bisa uku ni da ɗaya abin nan au qalilan ko kaɗan karobi kai da ɗaya bisa hudu ni da salatu arba'in wa ilaihi ashara zuwa ga wannan yayi ishara ta alama tara da ya bisa ga abin da sun kai da akan sa min al-ajza'i ma juz'a walau